jam'iyya ta ba da kamar oda zuwa ga ƴaƴanta wanda suke majalisa na tarayya akan cewa duk wani bil da za a kawo daga presidency da maganar screening na ministoci da maganar budget da sauransu kan cewa kada su goyi bayan wannan screening da kuma fasin na budget har sai an ɗauki matakai game da irin abubuwan da ake yi na rashin bin doka da oda a jihar Rivers. domin ba za mu yarda da irin wannan cin tuwo da ake maƙaƙin jam'iyyar apc ba a jihar rivers ke yasa ita jam'iyya ta ɗauki wannan mataki. Lado ya nuna kamar kuna son gwada ƙarfin ku ne a majalisar wakilai kenan. A ba ma maganan gwada ƙarfi ba ne magana ne wanda kowa ya san abin da ke faruwa a jihar Rivers kuma babu yadda za a yi a ce muna da shugaban ƙasa wanda shugaban ƙasan nan yana aiwatar da aikinsa ne a kan dokoki na dokan ƙasa wato constitution na ƙasa sa'annan kuma abubuwan da ake a jihar Rivers kowa ya san cewa ya saba wa doka saboda haka nan dole mu ɗauki mataki mataki kuma da zamu ɗauka shine mu kira ƴaƴan ƴaƴan jam'iyya wanda suke majalisa akan cewa kada su goyi bayan duk wani bill ko kuma wani kudiri wanda za a kawo daga daga fadar gwamnati ma'ana in kun yi ajila do ma'ana in kun yi misali da jihar Rivers kamar kuma akwai sauran jihohi kuma na Najeriya wajen talatin da biyar. Eh hadda eh, eh, Ma'ana wai da misali kan Rivers ko bai wadatar a ce an hana eh, kamar kasafin kudi wanda ya shafi duk ƙasa baki ɗaya ba. A ai ba maganan Rivers ba ne kaɗai amma abin da ake yi a jihar Rivers idan har muka sa ido muka zira ido to za mu zo mu waye gari mu na jam'iyyar APC ba su da daman su fito daga gidan gwamnati har su yi walwala a jihar su. shi yasa muka fa ɗauka wannan mataki daga jihar Rivers da kuma sauran jihohi gaba ki Na Lado me kuke so ku ga gwamnati ta yi a jihar Rivers ne kafin ku janye wannan barazana? Shi ne a tabbatar da doka da oda. Babu yadda za a ce gwamna wanda dokan ƙasa ta ce shi ne chief security na wannan ƙasar sa'an nan kuma a waye gari irin abubuwan da suke faruwa a ce gwamna da 'ya'yan jam'iyyar APC ba su da walwala a jihar su. wato mana ya shafi kamar sallamar shi tun kwanaki na ji kuna maganar bukatar sallamar kwamishinan 'yan sanda na jihar joseph imbo eto eh eh, wannan an wannan kiran amma ai ba dauki mataki akai ba kuma so idan ka duba za ka ga duk abin da ke faruwa jihar riba saboda allah abin da doka ta ce kenan